إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجم كتابا أيو جمعة هذه ببرانا بيوغ وتر رملانا hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan maris miladiya ta annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul waqi'a sura wanda ta kunshi bayani dangane da al'amura na tauhidi matsaloli na akida da al'amura na ainihin takin duniya abinda ya shafi mutuwa da kabari da takin alkiyama sannan da bayar da sakamako mai kyau ko mara kyau sannan da batun aljanna ko kuma wuta Allah ya tsare mu daga wuta wannan sura suratul waqi'a ita ce ada ake cewa maganin talauci idan mutum yana karanta yana karanta ta kullum to fatara ba za ta rufke shi ba talauci ba zai same shi ba kunci ba zai tabaibaye shi ba haka da ake faɗa amma yanzu sai aka gane cewa dalilin da ake dogara a kai wajen wannan bayani dalilin bai tabbata ba saboda aka kai waqi'a tana ɗaya daga cikin surori na alkur'ani kowace sura a cikin alkur'ani idan kana da damuwa kana iya karanta ta kai tawassuli da wannan karatun domin Allah ya yi maka damuwanka idan kana da wata bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kana son ka samu kuɗi kaman wane ko ka samu mulki kaman wane ko ka samu ilimi kaman na wane ko ka samu lafiya kamar na wane to kana iya karanta suratul waqi'a ko wata sura daga cikin surorin alkur'ani kayi tawassuli da wannan domin kun san idan ba abu ya inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk abin da za a faɗa hafake ne kuma kame kame ne kuma wannan magana ba ta da tabbat domin manzon Allah bai faɗe ta ba ko bai tabbata daga manzon Allah ba ko bai tabbata daga maganan Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata an gane za mu taki daga aya ta nawa aya ta hamsin da bakwai inda Allah ta'ala yake cewa nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم ubangiji فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون تعالى يتي نحن خلقناكم mu ne muka halice ku falaula to saddiqun me yasa ba za ku gaggata kadaitakan Allah subhanahu wata'ala ba me yasa ba za ku gaggata labarin da Allah ya bayar na cewa akwai tashin duniya akwai tashin alkiyama ba wannan abin da wannan aya ta kun sake kuma wannan aya ta zo da tafkime na hannu Allah ta'ala yake mu ne domin Allah ya gwada ikonsa ya gwada izzansa ya kuma gwada buwayarsa yasa wani lokaci yake cewa idan shugaba ko wani wanda yake rike da wani bangare zai ce ai mu muka yi kaza yana gadara yana gwada kaman takama to kamar yana son yayi jayayya ne da matsayin Allah subhanahu wataala don Allah ne mai falin haka amma wani zai iya zuwa yana muku gori ko kuma idan ya zo campaign yana muku gadara ya ce ai mu muka yi muku abu kaza mu muka yi muku abu kaza da izza da buwaya to kun ga wannan yana son ya yi jayayya ne da matsayin Allah yana son ya yi musharaka da matsayin Allah Allah ko ba zai bar shi ba wasu malamai suka ce babu laifi mutum ya faɗi irin wannan tunda idan an muku hanya ko shugaban ya sa hannu an muku hanya shi da kansa ne ya zo ya hanyar ba mamaki ran da zai buɗe ne kawai ya zo ya ɗauki fatanya ko ya ɗauki wani abu ko kuma wani zare haka wanda zai yanka wani kyalle amma waɗanda suka yi wahala suka yi ta ɗawainiya daban ne sai dai a ƙarƙashin umarninsa Ba idan ya ce babu laifi idan ya ce mun muku hanya bai yi laifi ba ko mun gina muku makaranta bai yi laifi ba ko mun muka abu kaza bai yi laifi ba amma da sharaɗin babu alfahari babu takama a ciki Allah ya kyauta saboda wannan izza ce ta Allah nahnu khalaqnakum abin da ya shafi halitta kan kowa ya riga ya sani ko uban yaro bai isa ya ce ya halitti ɗansa ba ko uwar yaro ba ta isa ta ce ita ta halitti ɗanta ba ko ɗanta ba babu wani daga cikin su wanda ya isa yi wannan saboda haka wannan matsayi ne na Allah na na kun!" ko kai uban gida ne a ce uban gida kamar yadda ake yi a da za a ce akwai bayi sannan akwai uban gidansu bai isa ya ce shi ya halitte su ba ko kana da dabbobi ko ƙanana ne ko manya baka isa ka ce kai ka halitte su ba saboda halitta ta Allah ce na hannu kalakana ku falaula to fadiku mu muka halitte ku to me yasa ba za ku gaggata dukkanin labaran da muke ba ku ba tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitti dan adam ba tare da yana nan ba bai sanya aka yi aka samo shi ba sai mutum ya yi wayo ne sannan ya gane ga baba ga mama sannan ga garinsu ga zuriyarsu ko ga ƙabilansu ko ga abin da suka mallaka ko ba ka bane amma lokacin da bai yi hankali ba yana yaro shi kawai yana walwalansa ne yana ganin kowa ma kowa ne kawai wanda ya fi jin tsoro shi ne mugu wanda zai masa mugunta ko wanda ya fi ƙarfinsa amma da zaran ya yi hankali to nan zai gane abu kaza da abu kaza zai rinka bambantawa saboda haka in ya gane wannan to nan ne fa zai fahimci cewa ai kaddara ce ta sa ke fito waje kaza domin da ana zaɓa da yadda za a yi mutum ya yadda a haife shi a gidan talauci saboda ba mamaki eh, mutane ba su son talauci da <laughs> eh to ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a nan malai ya ce ba da bayanin hali al'asnafis talata bayan Allah ta'ala ya mana bayanin ɓangarorin mutanen nan guda uku min almaslukaci daga cikin halittun Allah su ne asabiquna ashabul yamini da ashabul shimari wa ma'alu kulli sinfin sannan an mana bayanin makoman kowane bangare kashi na farko yan gidan aljanna ne duk mutanen kirki ne kashi na biyu abuta dama yan gidan aljanna ne saboda mutanen kirki ne sun yi da'a wa Allah kashi na uku yan gidan wuta ne abuta haguna saboda mabiyata ne ba fi da'a wa Allah ba wannan yi bayanin waɗannan ɓangarori guda uku kowa ya gani don haka radiyallahu ta'ala alal munkirina min ahli zaidi wal ilha shine Allah ya raddi da mutanen da suka karkace masu ketare iyaka wanda suke cewa ba za a yi takin alkiyama ba wani ma in ka matsa sai ce babu Allah wani in ka matsa sai ce akwai menene al'aulama al'aulama shine mutum ya zuwa duniya irin ra'ayi na America na Amerikawa mutum a kyale ke abin da ya ga dama a duniya yana da walwalansa yana da yankinsa kuma duk kasan da aka ba su dama suka yi irin wannan to babban abin da za su yi na rikin kunya shine sabon Allah subhanahu shi shine za ga namiji zai auri namiji mace za ta auri mace sannan mace ma in ta tashi lalacewa za ta auri karenta a wata kasa ma an samu wata matsiyaciya ta auri kanta a satin nan kuma tana son ta sake kanta haka kai ta ba da labari saboda tsaban damuwa kaga wannan tsari ne ba na Allah subhanahu wataala ba a kyale kowa yayi abin da ya ga dama babu yadda za a yi mutane su kasance fauda la yuslihu an-nasu fauda la tarata lahum wala tarata idza juhaluhum qadu ba yadda za a yi mutane su zama karatu zube. babu tsari babu shugabanci ba zai taba yiwa ba yasa a tsari shugabanci na musulunci ko juyin mulkin mutum yayi inda ya zai saita abubuwa to gara hakura akan zubar da jinin da za a yi akan ɓacin rai inda zai biyo baya akan dukiyoyin da za a halakar akan mutanen da za a kakkashe saboda mutane ba za su taɓa zama babu tsarin shugabanci ba kuma ku lura duk wanda ya shugabanci duk wanda ya juyin mulki ƙarfi da yaji ya kwace shugabanci to fa shi yana son a yi masa biyayya ba ya son wani ya masa tawaye ba ya son a samu matsala a ƙarƙashin shugabancinsa duk da kasancewa shi ya saba ka'ida to amma kuma ba ya son shi ma a saba masa ka'ida dole zai taka mutane ko sun ki ko sun so sai sun yi masa da'a to musulunci abin da ya ce in mutum ya fi karfin ku ku hakura ku yi ta addu'a har zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo karshen sa wani ya karba ne sannan kuma wala ta iza juhaluhum fadu in jahilai suna shugabanci to nan ma babu farin ciki babu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin su ne za su kasance manya ko jagorori wajen karya dokokin Allah jahilai yasa a shugabanci ba a ainihin zaben jahilai Allah kyauta saboda haka waɗannan masu ƙetare iyaka masu motsin takin alkiyama suna ce ba za a yi takin alkiyama ba Allah ta'ala ya mayar musu da raddi sannan kuma faƙamal adillata alal uluhiyya sai ya kafa mana dalilai manya-manya guda uku na farko a kan abin da ya shafi halitta kamar yadda muka fara ambatawa na hannu kalasanakun falaula tusaddiku sai kuma za a yi maganan mani duk a ƙarƙashin wannan ne tunda kowa ya sani daga mani ya fito in ban da annabi adam da nana hawa da annabi isa alaihi salam waɗannan guda ukun nan ne su ne kawai ba daga mani ba amma ka falawa ya bai fito daga mani ba waye ubansa ya haife shi ba tare da uwarsa ba idan kuma uwarsa ce ta haife shi to dole za a samu akwai ruwan maniyi saboda mace kawai ba ta haihuwa guda ɗaya ce kawai aka ce ga kita ta haihu ba tare da maniyi ba da kalman kun fakana ita ce na na maryam alaihi salam bayan nan kuma akwai wata mata Ya ƙa'ida ka'ida fikihiyya a wajen malaman fikihu duk matan da baka da aure ta zo da ɗa ta zo da ciki ta haihu ɗa ne ko ya to haddin zina ya kama ta saboda kowa ya riga ya sani da malami da jahili ba yadda za a yi mace ta haihu ba tare da namiji ya sadu da ita ba amma ana iya samun mutumin da ya sadu da matarsa ko aka yi aure ya gudu cirani ko gari ya yi zafi ya tsallake matan ta zauna shekara goma bayan ya tafi tirani da ya dawo sai ya samu duk bayan shekara uku an haifa masala eh, waɗannan yayan nawa eh nasa ne duk da kasancewa ya tafi tirani, mu abinda za mu ɗauka ko alkalai abinda za su ɗauka ba mamaki yakan zago da daddare ya zo ya yi abinda zai iya kama hanya ya gudu tun kafin gari ya waye ko ya ɓuya saboda ba mamaki baki ne ya masa katutu ko talauci saboda haka ka'ida ta musulunci duk waɗannan 'ya'yan da aka zuba nasa ne man yana son ya yi inkarin su sosai su zo gaban masallaci ya la'ance ta sau biyar ta la'ance ki sau biyar waɗannan 'ya'yan sai a bar mata in ya so sauran bayani kuma suka je lahira su a da bayani dama haka ne ka'ida amma namiji babu yadda za a yi namiji duk tumbinsa a ce ya zauna ya haihu ba yiwa wa na hannu kalakanakun falaula tusaddiku ya sa aka fara kawo mana misali na farko akan ainihin maniyye da yadda Allah ta'ala yake halitta da maniyye sannan misali na biyu abincin mutane abincin da mutane suke ce sannan misali na uku abin shan mutane saboda kowane akwai rayuwa a ciki abinci da yin baka ce abinci ba baka yi saka rayu ba in ka ga masu kurmin idanu da yawa daga cikin masu kurmin idanu babu abinci ne wani kuma halitta ne domin wani ko an haɗa masa abinci iri daban-daban to fa idon sannan ba zai ci ko ba, min idon aka zai zauna sai dai ka in haske ya haska shi ka gan shi yana walak-walak don ma ya haɗa da mai kenan saboda haka dole sai da abinci rayuwa in babu abinci ba zai yiwu ba mutane mutuwa za su rinka yi amma sai dai ka'ida ta Allah ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah baya halaka al'umman annabi da yunwa duk yadda kake fama da yunwa sai ka ci karo da wani ya taimake ka ina walansu kasashe ne ma kullum za ka ci abinci tunda mafiya yawan abincinsu ba irin namu ba ne mutumin da zai ci gurasa misali kamar karfe tara ko karfe goma zai ci gurasa ya dora da kindirmo ba zai sake cin abinci ba sai da yamma ya hada da gurasa da ɗan dabino hakan nan da ɗan ruwa mai ɗan zaki da ruwa wanda yake ordinary ya kora a cikinsa ko ba zai sake cin wannan abinci ba sai gobe kai ko ka ci dumame da safe ka tsora da kunu da rana ka kwashi shinkafa ya kai kusan rabin mudu sannan ka haɗa da kunun gyaɗa da yamma idan mai kunun kanwa ma ta zo wucewa ka tuna da aka tsayar da ita ka sai kunun kanwa ka sake ɗorawa da daddare kafin ka je gidanka sai ka zauna a tukuba an haɗa maka biredi da shayi da ainihin tsire kafi sannan in ka yi sallan isha'i ka je gida kuma ka samu tuwo ka ɗora ka samu ruwan turki ka ɗora haba modibo kuma da safe na taki da asuba sai ka je na ce wallahi yunwa nake ji wa yunwa yake ji duk wannan turin ya sa mutanenmu suke da wuyan alamari amma can sai ga mutum ya ci abinci sau biyu kuma ba ya jin yunwa mu kuma za mu ci sau hudu amma muna kukan yunwa almuhim babu yadda za a yi mutum ya rayu a duniya ba zai ci abinci ba to za a kawo mana misali da bangaren abinci sai bangare na gaba eh, abin sha ne ruwa barai da gaske saboda 'yan babu ruwa babu rayuwa waje alna min alma'i kullu shay'in hayy in dai babu ruwa babu rayuwa ko da za yi sati guda baka sha ruwa ba toran da ka samu ruwan za ka sha da yawa abinda rakumi yake yi idan ya samu ruwa zai sha da yawa amma sai wata guda bai sha ruwa ba yana daga cikin halittun Allah waɗanda yake su ba ka yawan shan ruwa amma sun samu da yawa kuma za su sha zana akwai waɗanda kuma su ma ba sa shan ruwa kai tsaye sai dai danki danki in suka samu ɗan danki na yaki shi kenan wannan ya wadatar da su amma in ka duba a cikin halittun Allah kake inda ta tara bisa ɗari idan babu ruwa mutuwa za su yi sannan misali na ƙarshe da za a kawo mana sai kuma misalin wuta wannan wutan nan ba wutan na ba wutan hawiya ba wannan wuta ta duniya yadda ake samunta saboda ta hala abubuwa da yawa ko yanzu ma cikin wutan muke saboda in babu zafi ba yadda za a yi wannan hasken ya rinka harbawa idan babu zafin wuta ba yadda za a yi fankan nan ya juya idan babu zafin wuta ya za a yi a rodi ya za a sarrafa ki kana ganin birkila shi ma idan babu zafin wuta akwai abin da zai yi haɗawa an san birkila ko ba san birkila ba amma an san mai su an san mai haɗa garabul da su minti ai garabul ɗin ma wuta ne idan ya ji wuta ne yake fashewa a yi shi daidai gwargwadon yadda za a sarrafa shi da waɗannan su a gurguje abinda waɗannan ayoyi za su ambata mana shine Allah tabaraka wata ta'ala ya fara da na farko me yake na'am nahnu khalaqnakum mu ne muka halice ku ya ku mutane domin da su ake magana ba wai da halittu gaba ɗaya ba to tusaddiqun me yasa ba za ku gangata ba aina hanu istada'na khalqakum awwala marra mu muka kirkiri halittan ku a farkon farko ba da allam ta kono shay'an makura bayan da ko in nan ba komai ba ne a abin Allah ta'ala ya fala ma annabi adam kenan yace ya halitti dan adam lam yakun shay'an makura da bai kasance ana ambatonsa ba hatta mala'iku ba san dan adam ba saboda mala'iku ba san gaibi ba balle wani daga baya ya zo a ce muku ya san gaibi ba wanda ya san gaibi sai Allah gaba daya mala'iku ba san za a halitti ɗan adam ba sai lokacin da Allah ya ba su labari saboda haka annabi adam da Allah ya yi umarni wa mala'iku su ɗebo ƙasashe da ruwaye daban-daban su zo su har haɗa ki su suranta ki bayan sun yi wannan an ajiye shi a gefe kamar wani jefeffe ne wanda aka manta shi na tsawon lokaci saboda babu wanda ya san abin da Allah ya ajiye a cikin wannan halitta su dai sun bi umarnin Allah to fa da haka aka samu dan adam na farko shine annabi adam alaihi salam wa antum ta'lamuna zalik ba ana karantar da ku haka kun sani fa Allah to sadiquna bil ba'a to idan ya kasance Allah ya kirkiri dan adam babu shi sai dan adam din ya mutu ko ya lalace Allah ya sake mayar da shi a ce ba zai iya ba ba zai yi ba kamar mutumin da ya kirkiri wannan waya ce sai wayan ta lalace da aka kai masa sai ya gagara gyara ta zai yi ba zai yi ba ya yasa aka ce wannan asali ne na kiyasi amma ba mu shiga cikin matsalan ba da balaya kiyasi kuma yana ɗaya daga cikin ka'idodi ko masdarai na tabbatar da hukunce-hukunce ko dokoki na shari'ar musulunci kiyasi shi ne measurement a yi measuring ɗin abu amma a ilmance kama tuqiruna bil khalq tunda kun tabbatar da halitta halitta kan babu wanda yake mutu yanzu zaka iya samu wanda ba musulmi ba wanda yake da ilimi na ainihin ruwaye ko koguna daban-daban zai maka bayani zai ce a cikin koguna akwai halittu da ba san iyakacinsu ba don abin da ake kyauta zato halittun da suke cikin ruwa kawai sun fi halittun ɗan adam da suke bayan kasa. yanzu a duniyan nan muna da mutane biliyan nawa miliyan nawa ne ko a najeriya ma muna da kusan miliyan dari biyu, miliyan dari biyu. yanzu a ruwan yankari halittu guda nawa ne ko a jejin yankari halittu guda nawa ne ba za ka iya fada ba sun an samu manya-manyan koguna da manya-manyan gulabe akwai masu nazari suna shiga ciki wani wajen kuma ba a yi sa a shiga ba saboda in ka shiga duk na'uran da ka a cikinka ka gaba ɗaya za a samu kifin da zai haɗe ka kuma in ya haɗe ka zai je kwanta sai ya yi wata guda bai motsa ba sai dai buɗe bakinsa ruwa ya shiga kaga sai ka gama ruɓewa gaba ɗaya wannan abin mai yawa ya zo ya amansa na'uran da rigan da ka gaba ɗaya amma kai da aka zo ka haɗe ka da riga kana cikin kifi kuma yaya ai ka riga ka gama kabarinka kenan to halittun da suke cikin ruwa Allah kaɗai ya san yawan halittun da suke cikin dazuzzuka Allah kaɗai ya san yawan su akwai manya-manyan duwatsun da suke shimfiɗe halittun da suke kansu Allah ne kaɗai ya san yawan sannan da cikin ƙarƙashin ƙasa kana gani ko juji ne ko ina ne ana tonewa sai ka ringa ganin waɗansu halittu a cikin ƙarƙashin ƙasa ba wanda ya san yawan sai Allah to kowa ya yarda akwai halitta da musulmi da wanda ba musulmi ba to amma me yasa kuma yake ce Allah da ya halitta dan adam idan dan adam din ya mutu Allah ba zai tayar da shi ba kun ga kenan akwai rashin tunani bayna man qadara alal bada'a lalle wanda yake da iko bisa kirkiro halitta qadirun al i'ada bi al aula wal ahra yana da iko ya sake mayar da wannan fiye da da saboda haka wanda ya kirkiri wannan abin sai abin ya lalace sai aka kai masa ya gyara to abin da ake kyauta zato tun da Allah ya baki basira ya kirkiri abin to fa in ya taki gyara zai iya ƙara kafasitin ɗin abin ya fi na ko ba haka bane ai da haka ake samun wayoyi suka suka ta ci gaba ko irin waɗannan fifiko da duk wata na'ura ta technology za ka ga bayan waɗansu shekaru sai a zuwa sake ingantawa saboda wanda ya kirkiri abin zai sake karawa wata rana kuma sai Allah ya fullo da wani ful mai basira shi kuma sai ya gane idan aka ƙara abu kaza zai zama abu kaza sai ya ƙara haka duniya take tafiya ba baya ke komawa ba sai dai gaba to na Allah ne aka raina masa na dan adam an yadda amma ba yadda da na Allah ba wa hadha taqrirun lil ma'as wannan yana tabbatar da cewa lalle Allah mai cikakken iko ne yi takin alkiyama wa isbatullahu bi al qiyas wanda ya kiyasi zai tabbatar da haka kuma qama billa ukra ala zalika fa qala inna Allah yace afara aitum ma tumnu afara aitum ma tumnu ko ba ni labari abinda kuke fitarwa na maniyi namiji yana da maniyi mace ma tana da maniyi sannan sauran halittu kuma suna da maniyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara muku amma muna magana ne akan ɗan adam kowane mutum yana da maniyi in ba ka da maniyi ma ba za ka haihu ba mace ma in ba ta da maniyi ba za ta haihu ba don ba a haihuwa a bushe a'a sai da maniyi haka Allah ya kaddara annabi adam alaihi salam Allah ya halice shi daga turbaya shi wannan ba daga maniyi ba ne na na hawa alaiha salam Allah ya halitte ta daga jikin annabi Adam kaga nan ma ba maniyi bane annabi Isa alaihi salam Allah ta'ala ya halitte ki. daga tsaban iko da umurni shi ma ba maniyi bane amma kowa da mai haihuwa da wanda baya haihuwa yana fitar da mani wannan maniyin da ke fitarwa أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Allah tabaraka wa ta'ala yake ku kuke halittarsa ne ko mu ne masu halitta fasara ta farko maniyin da kowa yake fitarwa shi yake halittawa kansa Allah ne ya halitta masa sannan kuma annabi ya tabbatar a cikin hadisi cewa maniyin namiji da na mace su suke haduwa sannan sai a haifi yaro yasa idan maniyin mace ya yi rinjaye sai ga yaro yana kama da uwarsa idan maniyin namiji ya yi rinjaye sai ga yaro yana kama da ubansa idan sun yi gwagwarmaya a tsakani suna tsere-tsere sai ga ya ɗauko uwarsa ya ɗauko ubansa idan abin ya kuɗe gaba ɗaya sai ga ya ɗauko wani baban kakansa ana samun haka saboda zai yi wahala ka fito a cikin family ko da a zamanin ba kama da kowa to da za a tattaro familin ku na farko sai an samu wanda ke kama exactly iri daya za a ce wane shi shigen wane ne wanda suka sani ko suka gani suna fara to amma an riga an tafi an tafi to ba za a iya gane wannan ba wannan shi yake da karfafa mana cewa kun ga duk familin da suke zaune sai suka haifi wani daban kuna zaune dukkan ku bakake ne wuzuf kai a kwana a taki sai Allah ya ba ku zabiya to sai ku zo ku ce zabiyan nan sai a zo a yi ta zargi ku zargi tunda a can baya mun yi magana musulunci baya yarda da zargi in za ka kore abu sai dai ka kore shi ta ɓangaren li'ani kuma hatsari ne in ko ba haka ba to ka kawo shaidu in ko ba haka ba to a hakura a tafiya haka sauran a barwa Allah to za a zaune ya fito daban to ba za a ce ai wannan da ya kama da family ba shi ba ɗan family ba ne a zaura masa zargi hatsari ne kwarai da gaske sai ake yayi wannan Allah ta'ala ya ce an tun ku, shin ku kuke halitta ki am nahnu al-khaliqun ko mu ne masu halittawa ai ne ku bani labari amma takrifuna min almani wannan mani da kuke jefawa a cikin mahaifa fi arhamin nisa a runa ho fil arhami shin ku kuke zaunar da shi ne a cikin mahaifan har ya zauna masu nazarin kimiyya abinda suka ce wato maniyai suna fita sun kai wajen miliyan guda miliyan gudan nan da suke fita ko sun fi miliyan ko kuma dubbai mai amfani guda ɗaya ne duk sauran mutuwa za su yi saboda in ba haka ba to duk lokacin da mace ta ɗauki tike in ta zo haihuwa za ta haifi 'ya'ya kamar dubu ne gasan kuwa a karan farko aka zuba maka 'ya'ya dubu ina jin za ka nemi bangon duniya ka je ka zauna a wajen ɗin ba za ka iya ba 'ya'ya dubu lokaci guda to ita din ma za ta yi ta haihu duk da kasancewa akwai halittun da Allah ya ba su dama sukan fitar da ayaye barkatai su kuma tsarin su kenan amma ɗan adam idan maniyin nan ya fito to guda ɗaya ne ko guda biyu wani lokaci akan samu uku kamar yadda a yanzu akan samu mace ta haifi kamar 'ya'ya shida kun ga shida ɗin duk sun wato sun zama sun nuna sauran kuma dubbai sun lalace amma a lura da za ta haifi ‘ya'ya shida in ba yi sa'a ba za a samu kowane mai da lafiya Allah dai ya gwada ikonsa Allah ya gwada muku iko abinda kuke ganin ba zai yi ba to Allah ya gwada muku zai yiwu yana iya yiwa su mike da laulayi yana iya yiwa waɗansu masu mutu a cikinsu yana iya yiwa dukansu masu mutu gaba daya amma dai Allah ya gwada muku ikon cewa lokaci guda mace za ta iya haifuwan ya kamar guda shida amma har yanzu dai ba a samu wanda ta haifi goma lokaci guda ba in ko ta haifi goma lokaci guda sosai, sai dai ka gamsu yan tsurut ba dan adam ba sai dai tsuntsu ko kuma dabba <laughs> amma dai kamar yadda bayanai suke ta bayyana akwai masu shida ko masu takwas ko masu biyar eh, a nan kasan ana samun masu uku ana samun masu hudu sai dai mafiya yawa waɗanda suke rai ba su wuce biyu ko kuma ɗaya a cikinsu ba to ne Allah ta'ala yake tambaya wannan maniyin ku kuke halittawa ne kuke tsarawa idan da mutum yana tsarawa a kowane ciki zai ce kaza yake so sai ya da cikin ya zamo kaza amma baka yi sa ba kai baka yi sa ba ita wanda ta ɗauki cikin ma bata yi sa ba kawai kuna tafiya ne bisa kaddara shine ubangiji ta'ala yake abillahu al-khaliqu lidhalik al-muqaddiru al-musawwiru la ko kuma Allah ne wanda yake kaddara haka Allah ne mai halittawa mai surantawa to amma ba ku bada amsa ba Na nahnu qaddarna bainakumul mauta نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسؤولين to mu muka kaddara halitta kuma muka kaddaro mutuwa wasu malamai suka ce wannan jumla ce itiradiyya ta shigo ne domin ta razana mu duk inda ake tatse rayuwa ko ake zaune lafiya ko ake walwala to ba a son kawo labarin mutuwa akwai mutumin da in ya zauna a majalisa kawo maganar mutuwa to sai ya tage ta biya barku kafin ko an kare a gudu shi baya son ya ji taɗin mutuwa to mutuwan nan kuwa labudda minhu dole ne abin da ya sa aka kawo domin mutane su shiga hannu su na bai na kumul mauta Allah ta'ala Ya ce mu muka kaddara rayuwa muka kaddara mutuwa a tsakaninku a wata a na kira'a na bai na kumul mauta maimakon qaddarna na, daga ainihin qadara na daga kaddara kadara zai zama kadaran kenan kaddarna ya zama takadiran kaddarawa kamar yadda ya ambata cikin tabara wa ya halitti rayuwa Allah wa ya halitti mutuwa Allah kamar yadda ya faɗa domin mu jarabe ku saboda haka ga rayuwa ga mutuwa duk na Allah ne ba wanda yake da iko bisa rayuwa ba wanda yake da iko bisa mutuwa sai dai an baka dama kai walwala a zakani idan ka zaɓi hanyar ƙwarai falillahi alhamdu idan ka zaɓi lalatacciyar hanya to Allah zai yi maganin maganinka inna rabbaka labil mirsad ya sa imma shakiran wa imma kafura wa ma nahnu bi masbuqin kuma Allah ta'ala ya ce lalle mu dinnan wallahi ba wanda ya sai tsere mana sana gani akwai wanda ya tsere wa Allah tun daga halittun farko har zuwa yanzu waye ne aka yi duniyan farko da ke? a cikin adawa akwai wanda ya saura a cikin samudawa akwai wanda ya saura a cikin mutafikawa akwai wanda ya saura a cikin mutanen fir'auna da wanda ya saura ko zuriyan hamana da wanda ya saura ko karuna da wanda ya saura ina kujjaru ina na namaruzu wannan bangare ma waɗanda suka saba wa Allah kenan manya-manyan annabawa ulul azmi min rusuli ina annabi adam ina annabi lu ina annabi ibrahim abul anbiya ina annabi sulaiman ina annabi dauda ina annabi musa ina annabi isa ina annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa dama riga in bayani tun da manzon Allah masoyin Allah mai daraja ya bar duniya to kowa ma zai faɗi duniya wannan ita ce ka'ida walau kanat ta dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi fiha mukhallada idan da duniya tana dawwama ga wali da manzo Allah ke fi cancanta ya dawwama saboda cikin annabawan Allah da manzannin Allah shine jagora haka Allah ya zaɓe shi ya zama jagora to tunda bai dawwama ba fa innaka mayyitun fa innahum mayyitun yadda manzon Allah ya bar duniya haka kowa ma zai bar duniya ba wanda ya sai tsere ma Allah duk tsiyan mutum ba zai tsere wa Allah ba duk karfin mutum ba zai tsere wa Allah ba idan ba shi lokaci ya yi walwalanta yadda ya ga dama wanda Allah ya rafke shi kuma to za a yi masa yadda aka ga dama daman zarin kenan kaga masu taurin kai na duniya yadda fir'auna yake da wayo da dabara wallahi da zai kauce wa mutuwa amma bai kauce mata ba bai kauce mata ba a cikin baya-bayan nan kowa ya sani litila fitinanne ne hazaƙibi ne sannan ga dabara tunda a dalilinsa ya halakar da mutane barkatai bila adadin amma ya kauce wa mutuwa ina yake yanzu wa ma nahnu bimasbuqin Allah ta'ala yake mun kaddara muku rayuwa mun kaddara muku mutuwa wallahi ba mai tsere mana duk cikin ku ba mai tserewa in zaka bi Allah ka bi in ba zaka bi shi ba kuma Allah yana nan a madakata ala an nubattila amsalakum ba wanda ya sai tsere mana mun ga dama ma ala an nubattila amsalakum Allah ta'ala ya ce ala annubaddi na amfalakun idan mun ga dama muna iya canza misalanku wannan shi akun fi mala ta'lamun mu kirkire ku a cikin wata halitta daban nan an ce magana ce guda ɗaya waɗansu suka ce maganganu ne guda biyu magana ta farko ala annubaddi la amsalakum idan Allah ya ga dama zai iya tafiyar da ku ya zo da waɗansu mutane wannan a wurare daban-daban cikin Kur'ani Allah ya ambaci haka kuma ko ba ambata mana ba a yanzu da muke zaune waɗanda suka rage a cikin iyayenmu ba su da yawa tunda a cikin masallacin nan za a samu mai shekara ɗari mai shekara ɗari to dawo baya ba mai tafa'in inda biyar kar ka ga wani ka dauka ka ga wani retiree ka dauka ya yi ritaya ya kai shekara ɗari bai kai ba eh wanda ya ritaya ba shekara sittin da biyar ba ne wani ya yi shekara sittin da biyar ya yi ritaya sai ga Allah ta'ala ya baki kuma shekaru talatin ko arba'in yana karban pension bayan ya cinye karatutunsa har yake da haƙoƙin wadansu eh to ko da za a samu masu shekaru casa'in tun da waɗansu daga nesa za su iya jin mu masu shekaru casa'in masu shekaru ɗari ka dubi yawan mulla nan za ga zai yi wahala ka same su da yawa haka sai dai jefi jefi wani ma ya kai ɗari bai san ina yake ba kuma ya ki mutuwa yana nan ya kai ɗari ɗin kuma ya ki mutuwa saboda lokacinsa bai yi ba amma dai zamaninsa ya riga ya wuce tun da yanzu kai ɗan shekara hamsin idan ka je kana taɗi da ɗan shekara saba'in da biyar taɗin ku ba zai nisa ba kaga kuna tare ma amma zamanin ku ba dai ba ne wani zai zo ya buga maka misali ya ce misali sarkin bauchi majewa sai ya ce wannan kai baka taba ji ba ma wane ne sarkin bauchi maje wafe? shi dai kawai sai dai ka faɗa masa mai anguwan albasa a lokacin ma anguwan rafin albasan majeji ne kuraye ne a wajen don adam da yiwa bai sai zauna ba inda za ka zauna ka kwana yana da wahala ko kuma gonakan jama'a ne in ka ga mutum yana kwana a wajen to yana gadin gona ne saboda haka idan Allah ta'ala ya ga dama yana iya shafe ku ya kawo waɗansu mutane ko ya shafe ku kwata-kwata ya kawo waɗansu mutane kamar yadda wata aya ta ambata Allah ta'ala ya ce ku taimaka ma addini idan ba ku taimaka ba kuka yi rowa wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabtil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sai Allah ya kare ku sai kawo lanku kuma ba za su kasance irin ku ba idan Allah ya ga dama kuna nan ɗin amma sai ya zamanin ku. dole yanzu takarar da ake yi misali kamar ko da nan a ce shugaban karamar hukuma mai shekara casa'in da biyar ya fito yana takarar shugaban karamar hukuma yana da wahala yana da wahala ko takarar gwamna ɗan shekara ɗari ya fito yana takarar gwamna eh ƙasa kan kana da kuɗi za ka yi abin nan inda ka san da yake gudana tana da kudi za ka iya fitowa takara saboda najeriya akwai yunwan kudi ga kudin amma a hannun waɗansu 'yan turaru ne ya sa komi ka ba da mutane kawai karba za su yi mutum zai yadda ya karbi taliya ya lalata kara hudunsa Allah ya kyauta to ɗaya ɓangaren ayan ta ce wa nushi a kumfi malata alamun ko kuma mu ƙirƙire ku a cikin abin da yake ku ba ku sani ba mai kudi ya koma baya da kudi tantirin mabiyaci ko wanda yake da lafiya yake tafiya da takama yana harba gaɓoɓinsa yadda ya ga dama sai Allah ya kaddara ya dawo a wilkaya ake tura shi idan ba a samu mai tura shi a wilkaya ba haka zai zauna inda yake ko da mutumin da yake saurayi ne yana cikin gajin karfinsa shekara arba'in arba'in da biyar fitin sai ya yi kirin sai da ya fara lankwasa idan da zai iya ɗaukan bokiti da ruwa a ciki to yanzu ba zai iya ɗaukawa ba in ba yi sa'a ba ma bari zai rinka yi ko kofi aka ba shi ba zai tsaya ba a hannunsa wannan shi a kumfi malata lamu to ta ɗaya ɓangaren za a iya samun wanda ba kowa ba Allah ya baki mulki da mutane idan sun ganka tofar da yawu suke yi sanda Allah ya baka mulki kuma sai ana ribibin haɗuwa da kai ana ma mutane ana dukan su amma duk da haka suna son sai sun haɗu da kai saboda kowa yana ganin kamar idan ya haɗu da kai ya fita daga talauci ai kaga wannan daga wani hali Allah ya canza shi zuwa ga wani hali daban an talidal amatu rabbaka mace sai ana wulakanta ta sai ta haifi babban mutum lokacin da ta haifi babban mutum kuma sai ga an zo ana girmama ta ba don Allah ko mutumin da yake fama da talauci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karfa wa ainihin garin sa nono dare ɗaya sai Allah ya halitti bature fari sol ba ka mallaki miliyan ɗaya ba sai a zo a ce ga miliyan ɗari a ce misali ɗan wata ya fitar da zaka da ce mala yakubu ga miliyan ɗari yana din daga ranar wannan kyamarar ka jefar da ita ke a ce wata ya baka miliyan ɗari to a gaskiya ko ni ne na samu miliyan ɗari inda ba an hala da zuwa ba eh, karatun zai wahala kwarai da gaske a ce mutum baya da wannan rana ɓaka ayin ba ya hankali ba wani hauka zai hauka zai kaga daga wani hali zuwa wani hali to abinda za mu yi addu'a sai dai mu yi addu'a Allah ta baraka wata ala. ya fitar da mu daga cikin munanan halaye zuwa ga kyawawan halaye kuma hakan ya kara mana imani amma waɗanda ba su da imani yadda Allah ya canza su haka za su haƙura kuma babu yadda suka iya idan sun saba wa Allah ranar takin alkiyama Allah ya azabtar da su na hannu kaddarna bai na kumul mauta Lallai hakika mu ne muka kaddara mutuwa a tsakaninku kamar yadda muka halitta rayuwa wa ma na hannu bi masbuqin kuma ko ɗin nan ba ku yi ku tsere mana ba wajen mu halakar da ku ko mu canza ku ko mu canza muku tsari shine ala an nubaddila amsalakum shine mu canza waɗansu misalanku wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun ko kuma mu kirkiro ku a cikin wata halitta daban nahnu qasamna albayna mauta bainakum lalle mu muka raba mutuwa tsakaninku wa waqatnahu kuma muka sanya masa lokaci ya kasance kowa da ajalinsa wani tun yana cike yake mutuwa wanda an haife shi wani shekara goma wani talatin wani hamsin wani sai ya je ɗari kamar yadda muka buga misali ana samun mutumin da ya kai shekara ɗari a ruɗe yake a rikice yake amma mutuwa ba ta zo masa ba saboda haka ya ki mutuwa in kun ƙara saki Allah ya tambaye ku dole haka za ku haƙura saboda lokacin da Allah ya yanke masa bai yi ba ai kaman arziki ne in Allah ya kaddara za ka samu ko kana kwance za ka samu in Allah ya kaddara ba za ka samu ba ko kwana kake yi ba ka yin bacci wallahi ba za ka samu ba sai dai abin da shari'a ta ce ka tashi ka nema saboda kwance ba a samu amma wajen nema kana haɗawa da addu'a don Allah ya kaddara rabonka ne za ka samu yadda mutuwa take binka ko kake tserewa mutuwa a guje to haka arzikinka ma yake binka a guje don mai wa wani wurin wajen arzikinka ne amma saboda baka sani ba sai ka kauce masa sai ku yi hannun riga shi yana kokarin binka kai kuma kana kokarin tsere masa zannan kuma wani kulle fardin Minkun kowane mutum daga cikin mun yanke masa lokaci Wa min kun manya mutu kabira akwai wanda zai mutu bayan ya tsufa wa min kun manya mutu sagira akwai wanda zai mutu yana yaro ba ma zai tsufan ba walakin nan kulla sawa eh kowanne sai ya mutu sai dai baka zo duniya ba ba ma na halu maglobi na. Allah ya ce ba ku yi sakurin jayenmu mu ba duk wanda muka bar shi mun bar shi ne kawai amma ba ya fi karfin mu bane yasa kada giyan mulki ko giyan kuɗi ko giyan lafiya waɗannan giyoyi su ɗauke ka ka saba wa dokokin Allah wallahi Allah ya kyale ka ne kawai ba wai saboda ka fi karfin ba kana tafiya ne bisa kaddaran ka bal nahnu qadiruna ala an nafiya badalakum aw bi badalikum Allah ta'ala ya ce mu masu iko ne mu zo da canjin ku bi khalqi mislikum shine mu halitta waɗansu mutane daban bayan mun share ku ko kuma mu canza halittar ku Allah ta'ala baya bai da ɗan adam ya zama dabba amma kuma a ciki akwai wanda yake yin hauka akwai wanda zai kasance baya da ikon da zai tabuka komai sai abin da aka yi da shi ga ayoyi nan iri daban-daban to dan adam ya a hankali shine Allah ta'ala ya ce me yasa kuke musun takin alkiyama har kuna ce Allah ba zai tayar da ku ba bayan kun mutu alhali ga bayanai nan sun gabata walaqad alimtumun nak'atal ula ولقد علمتم النشأة الأولى da تذكرون yanzu ga bayanai nan mun gabatar ai wala ka talimtum nakatal ula hakika kun san halitta ta farko kamar yadda aka yi bayani da bayanin annabi adam ga bayanin nan hawa ga bayanin annabi isa alaihi salam ga bayanin yadda aka halitta yayinmu da kakannin ga bayanin yadda aka halitte mu ga bayanin yadda Allah yake halittan ƴaƴayenmu da jikokinmu gaba daya to falaula tazakkarun me yasa ba za ku wasu ba a wata kira'a falaula ta tazakkarun me yasa ba za ku wasu ba me yasa wannan ba zai zama muku ishara ba to wanda yi imani ya yadda za a yi takin kiyama amma wanda bai yi imani ba saboda tsabarakin hankali shi bai yadda za a yi takin alkiyama ba amma da ya lura da abubuwan da suke gudana a kewaye da shi to da ba zai yi musun tashin alkiyama ba kuma ayoyi da dama sun tabbatar da haka kamar yadda za mu gani a darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure, Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh